wato rana ce kuma shirin ma shirin nan ne na bakan gizo shirin da ke ilmantar da mai kallo ya faɗakar da shi ya kuma nishadantar da shi sunana zainab a abdullahi wacce za ta jagoranci akalan shiri a yau to kamar yadda muka yi wa mai kallo alkawari a jiya shirin bakan gizo na yau zai sake wa mai kallo tsarabar ziyarar wakilinmu ne zuwa garin jos don haka sai mai kallo ya ƙara zama don a sha kallo wannan guri kuma da gan shi kamar gurin kwanciya ko katifa kuma ba eh nan gurin gurin da ake tara coal kenan in za su yi tafiya su jibge coal din su nan dam coal din shine gawayin roba ko menene ah, yana nan kamar dutse bakake okay eh, coal kenan okay eh, ita jirgin take ba ta amfani da diesel ba ta amfani da lantarki sai coal kawai eh. in aka tara ta nan sannan akwai laborori guda biyu wanda za su na amfani da shebur sai suna watsa ta cikin ramin injin cikin wannan ramin za a ɗibi kol ɗin daga nan da shebur sai ana zuba ta ciki tana ci jajir za ka ganta to yalla bai kana ganin kaman kol ɗin da ke cikin nan zai ɗaukan su da kaya duk inda za su tafi ba sai ko kuma akwai extra guri da za su aje yin ya a ɗibo kaga ya dangana inda za su je suna da su substations watakila suka je gurin za su ɗiba in kuma babu suna lodi wanda zai kai su inda zai kai su don yana ɗaukar lokaci kan ya kone ba kamar gawayi ba ne eh. ok shi jirgin yana ɗibo kayan daga kasashen waje ko kuma daga yana ɗebowa daga lagos zuwa arewa yana ɗauko su mai a da yana ɗauko kaya ya kawo su arewa kawai wuce jos ko gombe ko maiduguri so a da na san kafin zuwan jirgin sama eh. to ya ake safaran kaya da kasan waje shigo da shi ko kuma bayan ana shigowa da jirgin ruwa ne ta teku in ta zo teku sannan akwai jirgi layin dogo eh. daidai teku eh. wanda yake ɗiban kaya sai shigo da shi eh. shine jiragen kenan da wato kafin dai samun ne samun yancin da aka waye shi na fara amfani da da sauransu kwarai sannan wannan jirgin kuma tana da taragu akwai second class akwai first class second class da third class gurin zama an ware daban-daban daidai kudin ka biya first class ta fi tsada ka kana kana zama kamar self content har da gurin ba haya da gurin wanka da gado second class ma yana nan third class shine ta ya ko bayi irin mu eh, irin mu <laughs> masu kudi ne kuke first class ne <laughs> irin irin mu duka <laughs> Allah ya ci mu baki da lallai gidan kayan tarihi na garin jos ya tara kayan kallo da fatan mai kallo ya kalli wannan jirgin ƙasa da idon basira to bari yanzu mu ɗan shakata in mun dawo sai mu ji tarihin yadda wannan jirgin ƙasa ya zo wannan gidan tarihi da fatan za a kasance tare da mu This is Prince Tango in the house In the studio kullum shirin bakan gizo na yau ma na da bako da zai mana fashin baki kan tarihin wannan jirgi na zamanin turawa da kuma bayanan dukkan abin da mai kallo ya kamata ya sani don haka in mai kallo ya shirya to sai mu je zuwa labai mun ganka bakin wani kofa kuma na duk a cikin wannan jirgi mai amfani da koyar to shi menene amfanin wannan wannan daki ita ce ake kiranta second class a jirgin kasa akwai first class akwai mataki na ɗaya daki akwai mataki na biyu akwai mataki na uku wannan second class da gado da gurin cin abincinka duk suna ciki kuma kuɗin wannan ya fi ta third class ta first class kuma ta fi wannan tsada hawa-hawa ne kuke zama kenan su yakubayi kuma za su je third class daidai ruwa daidai tsaki da duk wanda ke da karfin sa bambancin third class da first class da third class ko kuma da second class eh. su suna da dakuna ne da gadaje su kuma wannan ba su da shi ko eh kaga kamar first class yana da gurin kwana da gurin bahaya da gurin wanka sannan second class kana da table da gado da gurin bahaya third class sai gurin bahaya kawai kuma kalle nin kalle ka shine haka aka shirya ta kamar yadda muka tsaya da kai kana kallo na yana kallon ka muna zanne so ya ku bayi ne za su zanna a jere to illa bai zan tambaye ka wani abu eh. me bambancin jirgin yanzu da na da yanayin tafiya eh gaskiya jirgin yanzu an inganta ta ta fi na da sauri na da za ka ga a ce misali kamar daga nan zuwa kaduna sai ka ga a da za ku yi kusan awa bakwai ko awa takwas amma yanzu daga jazza kaduna ba zai kai awa uku ba ko hudu to bari mu kuma dan ratse na dan wani lokaci domin jin kaɗe-kaɗen gargajiya da fatan iyayenmu da dukkanin masu kallonmu za su kasance tare da mu a sha kallo lafiya.

kuma komai yi da fatan wannan baituttuka na mawakan gargajiya sun nishaɗantar da mai kallo to saura me sai in cewa mai kallo saura tauraron mu na yau don haka bari mu je mu gan shi da fatan za a kasance tare da mu ɗahiru a suna na ɗahiru rabi'u amma sai ma kawai ya kwacewa saboda uwar ga sana'a da naka yi ta kiɗan tauri kuma shi kiɗan tauri ba gado ne ni ba sha'awa ta sami kiɗan tauri an gade ba amma na gade roƙo kuma lokacin da na fara wanga kiɗi akwai wani makiɗi wanda ka zuwa nan garin gusau ana ce mai al'aura to saboda jin daɗin waƙoƙin da yake idan yana kiɗin sai sai in zo yi tsaye zamna wuri nai ina sauraren waɗannan kiɗe-kiɗen da ya kai da waƙoƙin to ni kuma sai abin ya bai sha'awa da ya bani sha'awa ni kuma lokacin nan sai ina yawo da ɗan kwali duk inda nake ina ɗan kiɗa da biro ina waɗannan waƙoƙin nashi to daga ciki sai ana ce wani mutumi ɗan ladi da shi da garaba kada saka da wancan ali kurma din sai sun ka ce to kai ma kau tunda kana sha'awar ga sana'a nisa ba za ka yi shi ba sai ni ce to ko da na yi shi aiban da abokan da za ni su buga man to sai Allah ya sa ni samu wani ana ce mai kunanni ana ce ma guda ali izala da guda ana ce mai dudu to sai yanzu nan da dan kalangu yana kiɗi suna kiɗa man yana waka yara matasa suna kirari ana nan ana nan ana nan har na samu karbuwa ga sana'a ana kira na shiyoyi shiyoyi saboda matasa na nan jihar idan habbani ni nan musu kiɗi ba to ba za su ji daɗi ba hatta da manyan nasu ba su jin daɗin kiɗin to ana nan ana nan sai hannu samu karbuwa irin ƙauyukan kacina haka duk ina shiga irin sun handogari haka irin su dumi irin su wajen makarfi haka irin su wajen sabuwa irin su wajen dan abin gashi kuntuwa abin da ya shiga ya kai dungun ma'azu ya kai dungun sako har ya shiga birnin gwari har ya tahi na samu karbuwa ga mutane game da sana'a To madalla da fata mai kallo ya ji daɗin shirin bakan gizo na yau don haka sai a tara gobe a huta lafiya sai gobe in Allah ya so.